jawabin mai bawa shugaba Jonathan shawari ta fuskar tsaro kanar samba da suke a Chatham House, Ingila da ke bukatar dage zaben watan Fabrairu don rashin samun nasarar raba katunan zaɓe ga miliyoyin masu kada ƙuri'a ya saba da ra'ayin hukumar zaben da ke hakikan cewa ta gama dukkan shirin zaben. Shugaban hukumar zaben dai ya nanata cewa hukumarsa ta kammala shirin tsaf don zaben kuma duk mai kira dage zaben sai dai don wani dalilin na daban. zancen buga ka eh, me ake ce mata ballot paper katuna na zaɓe mun riga mun bada a doka a ka'idance ba za mu fara buga wannan ba sai an san suwaye 'yan takara ana gama sanin suwaye 'yan takara tuni mun riga mun fara buga waɗannan don haka insha Allahu yadda muka yi tsari a yanzu nan dai yadda nake maka magana mu mun san a shirye muke mu yi zaɓe ko ina a cikin ƙasar nan sai dai duk wanda yake zancen ko a ɗage zaɓe ko a yi wani abu kila wani dalili ne suke da amma dai ba don wai mu aine ba mu shirya ba duk jami'an hukumar zaben na nuna sun kammala shirin gudanar da zaben kuma ba za su maimaita abin da ya faru a 2011 ba inda ana tsakiyar kada ƙuri'a aka ɗage zaben ga tambayar da wa mataimakin daraktan hulɗa da jama'a na hukumar Nick Dazan. Abin da mutane ya sa suke ta ɗari-ɗari suna ganin kamar anya za a yi ma zaben nan kamar lokacin da kuka ɗiban nan ba mamaki sai lokacin ya zo ku ce ba ku fa shirya ba. Shiri ka bangaren mu na hukumar zaɓe a shirye muke. Kar a manta fa wannan mun fara wannan shirin tun bayan wa'annan zaɓuka na 2011 sai muka fara tantance shi wannan rajista wanda muka fara a 2011 na ɗaya kenan na biyu mun koma kuma mun duba zaɓukan da muka yi a 2011 mun yi gangami iri-iri mun gayyaci jami'anmu mun duba wa'ina zaɓuka da muka yi ina ne muka yi daidai ina ne ba mu daidai ba mu ma kanmu ma mun gayyaci kwararru sun zo sun duba sun ba mu shawarwari na uku kenan na na hudu mun zo mun yi tsari na musamman wanda zai kunshi duk ayyuka da za mu yi daga dubu biyu da goma sha biyu. zuwa 2016 wato abin da muke kira strategic plan. Yan adawa sun sha nuna fargabar yiwuwar ɗage zaben da raɗe-raɗin lamarin ma ya ta'azzara zai kai ga kafa gwamnati rikon ƙwariya ko ta haɗin kan ƙasa. sai dai shugaban zauren 'yan adawa na hukumar yunusa tanko ya ture wannan tunanin to ai ba zai mana amfani ba me amfanin cewa rikin kwarya in za mu iya zaɓe da kowa zai gamsu da shi me bambancin sa in yanyi haka din ma ai ba za a samu karɓaɓɓen gwamnati ba ba bacin in muka haɗa kanmu karfin da za mu sa don mu je mu yi wannan gwamnatin nukan ƙwarya mu sa karfin mana mu tabbatar cewa an yi zaɓe na gari a Najeriya. Tabbas wannan kira na neman ɗage zaɓe zai ci gaba da haddasa muhawara har sai hukumar zaben ta yi nasarar gudanar da zaben a watan gobe. Ko kuma ta fitar da sanarwar dalilan ɗagewa da zuwa yanzu ta nace ba dalilin yin hakan. Nasiru Adamu kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.